ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da shida ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara da shida. Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka da wannan lokaci domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin iftiza'us siratil mustaqim wallafar babban malami ibn taymiya ahmad ibn abdul halim kuma muna cikin fasli na sha biyar wanda malam yake bayani cewa na daga abubuwan kyama karai a wannan babin sauran idika da tarurruka da aka kirkira aka saka su a cikin addini dukkaninsu ababen kyama ne malam yana ta mana bayani akan abin da yakan ɗauki waɗansu musulmai da dinga ganin wannan abin wani abin kirki ne wanda har ya cancanci a ce an yi shi amma sai suka rafkana da ɓangaren cewa wanda duk ya sanya maka wani hukunci sai kai masa da'a to kai kuma ka bauta masa kenan za mu tashi inda mala ce wa qala subhana ittakhadhu ahbarahum shafi na 228 fakara ta biyu daga sama nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace mala ya وقد قال سبحانه subhana hakika Allah mai tsarki اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون التوبة alwahida wasalatun Allah subhanahu wata'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum sun riki malamai daga cikinsu da masu bautar su arbaban alloli iyayen giji min dunillahi koma bayan Allah wal masih ibn maryam hakanan sun mayar da Isa dan maryam sun rike shi a matsayin ubangiji wa ma umiru alhali ba umarci bayi ko su waɗanda suka riƙi malaman nasu da masu bauta daga cikinsu ba umarce su da wani abu ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dai cewa su bauta wa Allah abin bauta da gaskiya da cancanta kwaya ɗaya. wanda la ilaha illahu babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta din sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata gare shi gabaran abin da suke hada shi da shi a wurin bauta sura ta tara ta tauba aya ta daya ƙala adi ibn hatim lin nabi sallallahu alaihi wasallam adi dan hatim da aka saukar da wannan aya aka karanta ta sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma abaduhum basu bauta musu ba ƙala manzo Allah su ce ma abaduhum eh a haka ba su bauta musu ba walakin a hallu lahumul harama fata'uhum sai dai sun halatta musu haram ne wanda Allah ya haramta sai suka yi musu da'a wa harramu alaihimul halala fata'uhum kuma suka haramta haramta musu halal abinda Allah ya halalta kuma suka yi musu da'a kan haka wannan ita ce bautar tasu wannan hadisin imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan hadisi ne lamba 395 kuma hadisi ne kyakkyawa kamar yadda imam al-albani ya kyautata tashi a cikin sunan al-ma'thura to da haka kenan wannan ina nuna halattawar da suka yi aka musu da'a da haramta da suka yi aka musu da'a to an yi bauta gare su kenan faman ata'a ahadan fi dinin lam azan bihi Allah da haka duk wanda ya da'a ga wani daya a cikin addini abin a abin da Allah bai izini da shi ba min tahlilin na daga halattawa aw tahrimin ko haramtawa aw istihbabin ko ice an so ayi kaza aw ijabin ko ice wajibi ne ayi kaza faqad lahiqahu min hadha adh-dhanbi nasib to ya ɗauki nasa kaso daga wannan laifi da wannan zargi da Allah subhanahu ta'ala yi kama ya haƙul amira annahi aizon nasib kamar inda shi wanda ya umarnin ko wanda ya hani ɗin ga abin da Allah ya yi umarni shi ma zai samu nasa kaso na zunubi wannan laifin duk sun hada a cikinsu da haka wanda ibi ba shi da hujjar ya ce aini bi na yi ballantana wanda shi ya kawo abin ya ƙirƙire shi an gane ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده sannan za ta iya yi wa kowanne daga cikinsu da shi wanda i kawo da wanda ibi na yi wa a yi musu afuwa saboda wani ijtihadi da suka yi wa musaban aidan alal ijtihad kuma za a iya ba shi lada bisa ijtihadin fa ya takhallafu anhu dhammu li fawati shartihi a wannan lokacin zargin da ake musu to sharadin sai zamanto ya saraya saboda an rasa sharaɗinsa. auli wujudi mani'ihi ko kuma saboda samuwar abin da zai hana wannan zargi da zunubi tasiri wa in kana al-muqtadi lahu qa'ima ko da dai dalilin da zai sa ayi zargin ko a dauki zunubin ina nan wa yalhaqu adh-dhammu man tabayyana lahu al-haqqu fayatrukahu amma wanda duk gaskiya ta bayyana gare shi sai ya kibi ya kiji iwatsi da gaskiyar to shi wannan zargi da wannan zunubi zai riske shi aw man qassara fi talabihi hatta lam yatabayyana lahu ko lam yatabayyan lahu ko kuma wanda yayi sakaci i kasa a gwiwa wajen neman gaskiya i gano ta ina take tunda ana cikin zamani na fitina sai ya tashi yi bincike i gano ina gaskiya take dan ibi to shi ma wannan ba zai ce ina da ijtihadi ba aw arada an talabi ma'rifatihi ko kuma imaki nemo tashi nemi sanin sai a mu dai a kyale ma inda muke li hawan saboda san zuciya aw li kasalin ko saboda kasala aw nahwi zalik ko abin da ya kama da wannan to duk waɗannan wannan zunubin da wannan zargin yana kama su an gane an masa bayani ya giji eh watsi da abin da aka gaya masa ko kuma a'a bai tashi ya nemi ina bayani na gaskiya ike ba da kowane irin dalili ko dai saboda kasala ko saboda a'a wata son zuciya ina ga kada kada yi bincika a ga iga cewa lalle sai sun raba hanya da mahaifansa ko da yan uwansa ko da abokansa ko da mutanen garinsu ko abin da ya kama da wannan ya tashi ya nemi gaskiya saboda wannan to na shiga ban ɗauka ba ba tafi da ɓarawo ba an gani ba shi da hujjar ce bai sani ba wa har ila yau fa inna allaha aba ala al-mushrikeena a wannan bayani Allah ya aibanta wa mushrikai abubuwa biyu ne ahaduhuma na farkon su annahum ashraku bihi malamin nazil yunzil bihi zana. sun yi shirka da shi cikin abin da bai saukar da wata hujja a kansa ba wasani na biyu tahrimuhum malam lam yuharrimuhu Allah alaihim haramtawarsu ga abin da Allah bai haramta ba a kansu an gane ku to duk waɗannan abubuwa guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya aibanta su ya zarge su a kansa a kansu saboda ainihin aikata su a can a ƙasa ƙalin shekhu bin usaimin rahimahullah ƙaunuhu rahimahullah malamin lam yunzil sun sultana da ibn ibnu yi ce sun bauta wa Allah da abinda bai saukar da wata hujja a kai ba kama ja fil qur'anil karim kamar inda irin wannan ya zo a cikin alqur'ani Allah mafhumun ma yunzalu bihi sulwan to nan tana ba da fa'idar ka fahimci kishiyar cewa to da wannan abin Allah ya saukar da hujja a kansa cewa abauta wani shikenan sun tsira an gane ku la a'a wannan ba abin da take nufi ba kenan bayanin li an kawo ta ne malin na zubi sulbana don a bayanin halin da ake ciki wa bayani annahum la dalila lahum Don a bayyana mutane cewa ba su da wata hujja akan wani abin da suke yi lai sha'an billahi shay'an lam yunzilillahu bihi sulbana sun bauta wa Allah ko sun yi shirka da Allah da wani abu da bai saukar da hujja a yi shirka da shi da shi ba wa laysa yadun fihi kuma ba su da ainihin wani hannu a cikinsa walaisal ma'ana annahu kad yakunu hunaka sharikun lahu sulfanun min Allah wannan ba ina nuna cewa akwai wani abokin tarayya wanda shi ina da hujja a yi tarayya da shi da Allah a wajen bauta ba an gane ku a duk wani da aka bauta ba Allah ba an bauta wanda babu dalilin da zai sa bauta masa an gane ku wa bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam zalika فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم bayanin haka cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito da sanadinsa zuwa sahabi Iyad dan Himar Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce inni ja'altu ibadi hunafa lallai ni na halicci bayina na sanya su sun bauɗe wa kowa sun tsaya kan tafarki na fajitalat Humus shayatin sai shaidanu suka zo suka ainihin mazayar da su suka janye su fa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abin da na halalta musu wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana kuma shaidanun suka umarce su da su shirka da ni cikin bautawa abin da ban saukar da wata hujja akan abota masa ba wannan hadisi yana cikin sayo muslim hadisi mai lamba 2865 ƙala subhana allah mai tsarki ya ce sai ya ƙulun labina ashiraku lausha allahu ma ashirakna wala aba'una wala harramna min shayi al'an'am 148 sai ya ƙulun labina ashiraku da sannu waɗanda suka yi shirka za su ce Lausha sha Allah inda Allah ya ga dama ma ashrakna ai da ba mu shirka ba wala aba'una kuma da iyayen mu ba wala harramna min shai ko ba dan Allah ya ga dama ba ai da ba mu haramta wani abu ba ba mu haramta daga wani abu ba sura ta shida suratul an'am aya ta 148 fajama'u bayna ash-shirki wat-tahrim sai suka haɗa tsakanin shirkar da suka yi da abin da suka haramta suka faɗe su a zubi guda cewa Allah ne iga dama suka yi dan da bai ga dama ba da ba za su yi ba wa shirku yadkhulu fihi kullu ibadati lam ya'zan bihi biha to ita shirka duk wata ibada da aka yi wanda Allah bai izini a yi ta ba ta shiga ciki fa innal mushrikina su mushrikai na anna ibadatuhum imma wajiba wa imma mustahabba abinda suke riyawa suna riya cewa bautar nan fata suke yi ko dai wajibi ne su yi ta ko kuma an so ne su yi ta wa anna fi'laha khairun min tarkiha kuma suna ganin cewa aikata wannan abin ya fi alkhairi akan abin shi tare cewa babu hujja da zaka samu daga Allah babu hujja da zaka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu hujja da zaka samu daga magabata na kwarai to amma dai suna ga ai wannan abin ya kamata a yi shi ko ma wajibi ne a yi shi in ku duba ku ga wani lokuta da aka dinga bada fatawa ta ƙarya ta son zuciya wai ai wanda baya maulidi baya son annabi ko sai sai mu ce Bakar yayi maulidi umar yayi usman yayi ali yayi duk al'asharatul mubashsharuna sun yi akwai wanda ya a cikin su ahlu bai'atir ridwan sun yi ahlu badar sun yi su wane ne suka yi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a su ko a mata waye yayi duk ba san annabi ka taho irin su imam malik sun yi ba sa san annabi duk waɗannan ba sa ka girgiza kai ba sa san annabi wa aka samu gabanin sarkin yan shi'a daula fatimiyya wanda ya kirkiri wannan abin ya saka shi a musulunci wa aka samu gabaninsa ya yi yake wannan duk waɗannan da suka gabata ba sa son annabi Allah ya sa kuna gani to kaga wannan magana ce ta son zuciya an gane ku magana ce ta son zuciya to amma gashi nan mutane suka ɗauka aka ringa yi Allah ya sauƙaƙa to wannan abin da suke ji suna mai da abin imma wajibi ne a yi wa imma an so a yi har ma suka ɗauki wani abu wanda ma an Allahu biyu min sultan suka rataya a jikinsa wayin ba ka yi ba ka san annabi yanzu a duniya masu ke, suwa ma suke maulidi ne a duniya kaf a musulmai suwa suke maulidi sai ala farika sai a nan wurarenmu duk inda aka ci gaba addini ba za ka je ka ko inda ake da ilimin addini da wayewa ta addini ta musulunci ta gaskiya ba za ka je ka tara suna yi ba za ka taba gani ba wannan din ma ne yasa ake yi saboda an samu gurbatattun malamai yan son zuciya ba za su gaya mutane gaskiya ba ba za su tsora su akan daidai ba saboda dan abin da suke samu ko abin da suke ya saraya da aka ga ana ta rayuwa duk shekara ma sai an kawo dalilin a yi amma har yanzu dai dalilin ya ƙi tsayuwa to waɗannan dalilan da ake faɗa idan za su iya tsaye da wannan abin ya kamata a tsaye da shi a daina ma wani tunanin wani dalili mu mun taɓa sauya dalilin cewa ba za a yi ba ah. tun daga zamanin da aka fara waɗannan da suka yi inkarin yin ita ce dai hujjar hanyarsu har yanzu ba iya kawar da ta ture ta ba abral kuro shekara kusan 800 ana yin abu daya kullum a kirkiro abin da to dama haka karya take in kai karyar farko sai ka yi guda 100 don kare Allah ya sa kuna gane saboda me kana jin tsoron kada ka bari wannan ƙaryar taka ta bayyana dan za ta bayyana to za a ƙure ka kenan to a da a ƙure ka gara ka sake ƙirƙirar wata ƙarya to da haka haka za a yi ta tafkawa haka za a yi ta tafiya amma ƙaryar tuka-tuka tuk dole wata rana gaskiyar da mutane ba sa so kowa sai ya koma kan an gane ku ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله sannan daga cikin mushrikai akwai waɗanda suke bauta wa wani Allah wai domin su samu kusanci da wannan ibadar zuwa ga Allah wa minhum daga cikin su man ibtada abadu bihi Allah fi za'mihim akwai daga cikin su su mushrikan akwai waɗanda suka kirkiru wani addini suka yi wa Allah bauta da shi a riyawarsu kama a haddasa nasara min da ibadatul muhdasa kamar yadda nasara suka kirkira daga nauyin ibadu wanda suka kirkira rana tsaka suka dauka suka saka cikin addini gashi na Allah ya faɗa wa rahabaniyata ne ta da'uha ma katabnaha alayhi rahabaniyanci wani gudun duniya na ba gaira ba dalili yanzu misali kamar ka samu wani mutum ne a cikin musulmi wanda yana jingina kansa zuwa ga ilimi da addini sai ka ganshi rigarsa duk ta tattare nan gore ya taba ruwan can ruwan gore ya zuba sai ya ci abinci miya ta taba wai wannan wai shine zuhuda a duniya sakarci ne wannan wannan ina fada da addinin ka ne addinin musulunci addinin tsafta ne abinda musulunci yake addini ne na annazafa bar ban ita tsafta din ma tana da wani kaso mai tsoka a cikin addini annazafatu min al-iman ma'ana alamar rashin tsafta a tare da mutum alama ce ta rashin imani sai ka ga gashi yana dawar addini amma kwamarad ne eh mana kwamarad a yin duniya ba su ne suke zama ba aski ba ba taje kai babu wanka akai akai ba sai mutum iwaye shi kwamarad ne waye shekara bai wanka ba saboda tsabar sakarci i wata guda bai wanke ido ba i bacci duk kwantsa wai shi kwamarad ne in ya sa riga guda ɗaya sai ta shekara biyu a jikinsa wannan sakarci ke to yanzu an samu masu irin wannan abin na sai aka ɗauki wancan tunani sai kuma aka saka shi a cikin addini kuma wai yanzu wai kai ne mawai mutumin kirki ko ina musulunci ta faɗuwa da kazanta o dan Allah akwai alaƙa tsakanin musulunci da kazanta addinin da ya sunanta alwala sau biyar a yi sau biyar ba sau biyar ake kwaba sau biyar ba sau biyar sannan iwa jabta maka duk mako akalla sai kai wanka sau daya yanzu wannan addinin akwai alamar kazanta tare da shi a to kuma sai aka mai da wani shi ne addini kaga wannan ƙirƙirar wani abu a saka a cikin addini da allah bai saukar da hujja a kai ba har ma mutum ina tunanin ina samun kusanci ne da wannan abin zuwa ga Allah to gashi na har yanzu masu da na sha gaya muku babu wata alaƙa tsakanin ma'anar nasara da christianity ko ta kusa ko ta nesa ina fatan mun gane ba su da wata alaƙa ko ta kusa ko ta nesa amma dai an ɗauki wancan tsari an saka a cikin nasaraniya shikenan da aka sai su abin nan da aka sami littafin aljawabu sahih liman baddala dinal masih na ibnu taymiya ka sha bayanin ka gane asalin addinin da annabi isa izo da shi yake ya kuma wannan da aka sauya yake zaka gane babu alaka tsakanin su annabi isa addinin nasara shi kadai ne annabi amma a wannan da suke yanzu har gobe ana iya samun annabi ba ga prophet din ba suna ga suna ga wanda ma an sa a kama shi dan jos ya zo an sa shi wanted annabi wanted ko ko ba ko ba ku gani ba a labari da Allah annabi ya zama wanted tsakani da Allah to sai dai idan arna suke neman su su kashe shi amma nan gwamnati ke neman sa saboda ya yi maganganu na tashin hankali ya kawo zama barazana shi rayuwa to ga wani kuma shi kuma a wannan rikicin da aka yi shi kuma an kama shi yana exporting ko yana importing makamai da bindigogi zuwa ga 'yan ta'adda prophet ga labaran nan duk sun cika ko'ina yanzu wannan ya kamata ya zama annabi idan aka ba su da alaƙa to amma an dai ɗauka an saka to gashi nan kullum ƙirƙira kullum su ƙirƙiri ka za su ƙirƙiri ka za su saka an ƙirƙiro kirsimeti an saka an ƙirƙiro eh, eh, abin nan Eh, ya sunansa zuwa coci an saka shi ma baya ciki ba wani krista da zai iya gaya maka ya dauki hannunka ya ɗora maka a any single verse kowace aya a cikin littafin sai ce ga yadda aka ce a je coci ranar lahadi babu amma suna yi ko ba sa yi girgira ce cikin kirsimetin ba wani wanda ya isa a cikinsu ya ce da kai ga yadda aka ce a yi babu kai abin da zai fi baka mamaki shi kansa kalmar bible duk cikin bible ɗin ma da suke da shi bayan da aka ce ga bible babu shi kar su kawo maka wanda aka rubuta a baya a cover page abin da yake cover page ba shine a cikin littafi abin da ake cover page ana cewa wannan shine bayaninsa a cikin littafi an fahimta to wannan abin a gan shi balo-balo da aka kaga yanzu zamani ya hutar da mutane da yawa kaga idan kana zuwa kai wani article kai wani rubutu sai ka ce ga abstract mulakhas ko mustakhlas sai ka ce ga abin da yake cikin wannan littafin a ciki akwai qualities guda biyar na qualitative abstract waɗansu sufofi guda biyar wanda sai an same su a ciki sannan wannan bayanin naka ya cika ya yi ƙarfi na daga ciki a ga sunan title ɗin misali kamar da kace the bible ya kamata ana tafiya ana tafiya ciki a ga a ce Allah ya saukar da bible da word kalma bible misali in ka samu ƙur'ani, ai zaka ga an sa qur'anun misali ko sai ka shiga cikin alqur'ani zaka gani sunayen ƙur'ani ga sunan rututu ko طه ما أنزلنا عليك القرآن صاد والقرآن قرآنا عربيا ko ba ga shi kalmomin ƙwar'ani ba sun da yawa a cikin alƙwar'ani babu single kalma ƙwaya ɗaya a cikin bible da aka ambace ta bible ga a cikin bible babu kalubalanci duk kiristan da kaga dama su ɗauka eh, either old testament ko new testament babu waɗannan littattafai da suke da su 36 ko 39 ko 47 babu kuma nan gaba ma ba za su iya kawowa ba saboda babu inda za su iya saƙa shi saboda asali a ciki ba a yi bayanin yadda aka yi revelation din ba duk abin da yake cikin hikaya ce bulus ya ce annabi isa ya ce Allah ya sa kuna gani ok waɗancan abubuwan da suka yi idan musulmai suka yi irin wannan to shi kenan sun zama abu ɗaya an fahimta sun zama abu ɗaya da aka ba a ƙirƙirar wa Allah addini abin da ake masa ya ce yi kaza kai kaza an gane wa fi ahli al-ard inna nasha'a min hadain asalin bata da ya shiga cikin mutane a ban kasa ya faru ne daga waɗannan abubuwa guda biyu in mattikhadu dinin lam yusharri'uhu Allah ko dai zikar wani addini wanda Allah bai shar'anta shi ba aw tahrimi ma lam yuharrimuhu Allah ko kuma halatta abinda Allah bai haramta ba an gane bai haramta ba waɗannan sune dalilai guda biyu da kansa ko suka shigar da bata a cikin al'umma wali ha za ka nan asulun nabi banan imamu ahmad wa gairuhu min al'aimata alaihi mazahibihim wa mazahibihim don haka ne wannan ka'idar ta zamanto ita ce ƙa'idar da imam ahmad bin hanbal da wani hantu da waninsa daga cikin shugabanni na addini suka gina mazhabinsu a kansu anna amalan khalqi tanqasimu ila ibadatin yattakhiduna hadinan yantafi'una biha fil akhirah aw fi dunya wal akhirah cewa ayyukan bayi sun kasu zuwa ga ibadu wanda suka rike su suka mayar da su addini wanda suke amfanuwa da su a duniya ko suke a lahira ko suke amfani da su amfana da su duniya da lahira wa ila adatin yantafi'una biha fi ma'ayishihim zuwa kuma al'adu wanda mutane suke amfanuwa da su a cikin rayuwarsu ma'ana addini ko rayuwar dan adam ayyukansa gaba ɗaya iri biyu ne imma yayi ibada wa imma yayi al'ada dole ne ba shi da na uku daga waɗannan wannan abin da kake ko dai ibada ce kake yi ko kuma al'ada ce kake yi sai dai a matsayinka na musulmi kana iya yin al'ada ka samu lada an fahimta misali tsuguno mutum ije ban ɗaki tsuguna ba al'ada ba ce akwai wanda baya tsuguna musulmai suna yi arna suna yi manya suna yi yara suna yi mata suna yi maza suna yi 'yan birni suna yi 'yan ƙauye suna yi masu mulki suna yi waɗanda ake mulka suna yi shugabanni suna yi talaka suna yi ba wanda baya yi kai har dabbobi ko akwai wanda baya yi kaga wannan al'ada ce to me i bambanta naka kai da nasa shi shine idan ka yi tsari da ka je yi sai kai tsarin da shari'a ta bayar sai yanzu wannan abin ko da al'ada ne kai kuma ka samu lada an fahimta ka yi abin wanda dole ne sai ka yi shi kuma za ka iya yi ba lada ba ladan da za a baka amma da ka yi shi inda shari'a ta tsara sai ka samu lada an fahimta to wannan shine asalin inda imam ahmad bin hanbal da sauran malaman mazhabi suka gina mazhabinsu kai. fal aslu ibada, to asali a cikin ibadu Allah yusharra minha illa ma shar'ahu Allah kada a shar'anta wani abu a cikin ibada sai abin Allah ne ya shar'anta shi in ba Allah ya shar'anta wannan abin ba to kada shar'anta shi wal aslu fil adat asali kuma ka'ida a cikin al'adu Allah yuhdar minha illa ma hazzarahu Allah kada a ce kaza haramun ne sai abinda Allah ne yake haramun an fahimta kenan in ka ga dama sai ka ce haramun ne kai komai a addini sai abin da Allah ya ce yi in ka ga dama sai ka ce halal ne kai komai a al'adance sai abin da Allah ya kar a yi ina fatan mun fahimta wa hadhihi al-mawasim al-muhdatha إنما نهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب, يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله to waɗannan tarurruka da aka ƙirƙira inna ma nuhiya anha abinda isa aka yi hani ga su aka ce ba za a yi ba lima hadasa fi min ad-din saboda abinda aka ƙirƙirar a cikinsa ko faru a cikinsa na daga addini allazi yataqarrabu bihi al-mutaqarribun wanda masu neman kusanci zuwa ga Allah suke cewa sun bi wannan hanyar don samun kusanci zuwa ga Allah kama sanazkuruhu insha Allah kamar yadda zamu zo mai bayanin Allah ya da nan gaba malai cewa alam ka sani anna hadin ka'ida, wannan qa'idar wa hiya al-istidlal bi kauni shay'i bid'ah ala karahatihi Ka'idar da ta ce ana kafa hujja da duk abin da ya zamanto bid'a ne to makruhi in je wannan abin bid'a ne a addini to ba shi da kyau ka sani wannan ka'idar. ƙa'idatun ammatun azima Ka'ida ce mai faɗi mai girma wata ma muhabil jawabi amma yu'ariduha amma cikarta ba ka iya gane shi sai an baka bayani game da abin da yake karo da ita an gane ku wato in mutum ya kawo maka kaza ya ce da kai kaza bid'a ne to ba za ka gane ma'anar wannan bid'a din ba sai an kawo maka sunna an gane ku da haka za ka ga duk sanda muka ce kaza bid'a ne to za mu kawo sunna kuma a madadinsu ko bari mu ba da misali yadda muka ce ba wani wuri da aka ce a yi maulidi shi ne kana bin sunar annabi ko kana tunanin kana san annabi sai muka ce da kai shi da aka haifa sai ce yana azumi ranar litinin saboda rana aka haife shi ba sai ka bar wancan ka kama wannan ba wancan ɗori da shi ne irin gidi shi ba shi ba ne to wannan kuma tabbas ne daga bakin ne shi wanne ya kamata ka kama Allah ya sa kun gani to da haka ba za ka iya gane kaza bid'a ba ne sai an kawo maka abin da karo da shi a sunna to sannan ne za ka gane eh lallai wancan ɗin bid'a ne in ba ka gane ba ran da ake maulidi annashuwa ke da ci da sha abin ma da ba taba ci ba sai a ci ko ran da ake azumi fa yini ake ko ba yini ake ba ci ba in kana azumi kana short break kana cin abincin tara ka ce bari in ci abincin tara ba ka yi me yasa kaga waccan bid'ar kaga 100% tunda ka cika cikinka da rana da daddare ne zaka iya ci to ka kuma da kai yini baka ci ba da daddare zaka ne kaga ta ko ina an me akwai taho mu gama to illar bid'a kenan jama'a ita tana taho mu gama ne aran gama take da sunna to ba za ka gano wannan ka'idar ba sai kana irin wannan comparing ga abin da annabi shi ne a matsayin shi godiya ga Allah ranar aka haife shi ga wani kuma ya shar'anta maka wani abu saɓanin abin da annabin ya yi 100% ɗari a cikin ɗari sannan kai sai shekara shekara kake shi kuma duk mako ike yi ko maulidi ba sai shekara shekara ba ko to shi kuma annabi duk mako ike yi an sake shan bamma mako ba sha ba kun gani ko to da haka har ka tsaya sai ka nutsu idan ba ka nutsu ba da an fara irin waɗannan bayanan sai ka ce ka to kaji makiyan annabin ko kaji ko wai kaza wai kaza kwanci in nutsuwa za ka yi wani inda ma ya kun bi wahida ita ce ya kamata ka yi allah ya gaya maka sai ka tsaya ka shawarci zuciyarka ka samu mutumin da ka aminta da shi aminci na tsakani da allah wanda ka san zai gaya maka gaskiya wai da allah wannan maganar da ake faɗa ɗin wai ya take ne ku je ku ware ku tattauna to daga nan ne za ka iya fahimtar gaskiyar magana da ake fara wale yin na yanzu kun bi wahida Allah ya ce da maza Allah gaya musu wa'azin dai da nake muku abu ɗaya ne an ta ƙomo lillahi masu wa furada bayan an gama wa'azin ku tashi biyu ɗaiɗai kowa ije sun mata tafakkaru ku je ku yi tunani yanzu wanda ya ce bar abin da wane ya kirkira wanda baya cikin addini zo kai abin da annabi ya sunna shar'anta ko shi ma kirkira yi annabi ma kirkira yi me shar'antawa yi to wanda i wani abu kaga shi kirkira yi sai ka ce bar wancan da wani ya kirkira zo ka rike wanda annabi yayi dan Allah wannan ina nuna kiyayya ah. wannan ina nuna baya son ka da alheri idan baka gane ba sake wani tunani kaga duk abin da aka ce annabi ne shi in kai sai ka samu lada wannan tabbas ne karantse amma duk abin da wani yi ya kirkira ya saka cikin addini tunani kake za ka samu baka da tabbas to ni zan rantse duk abin da kai annabi yi kai zaka samu lada na rantse da Allah zai to wani kuma ya rantse ya ce abin da wani mai kirkira ya saka cikin addini shi ma za a samu lada kun fahimta to irin waɗannan su shi ne abin da ya kamata ka tsaya ka nutsu sai ka aikata duk wata ibada da za ka yi haka za ka auna duk wata ibada da za ka yi haka za ka auna ta duk wani abu da za a ce wannan abin an yi shi za a samu lada ko wannan abin an yi shi za a samu kusanci zuwa ga Allah ko zuwa ga manzan Allah sai ka auna shi a haka wannan abin da aka ce a yi dinnan zai iya rantsuwa da Allah kan cewa an yi shi za a samu lada rantsuwa ta kafara karka damu za ka ji wani yana rantsuwa ana yi ko ba a yi amma wani abu ne wa jihadu biha kanata an fusuhun me isa zulman wa uluwa zalunci ne suna so su ci gaba da zaluntar mutane saboda darajar da suke ba su ci gaba da da rike ta suna jin cewa idan suka bi gaskiya kamar suna jin sun kaskanta ne ko sun wulakanta abinda suka kasa ganewa shine ko da ka kaskanta dalilin bin gaskiya a duniya to wannan kaskancin da za ka samu iya duniya ne kuma duniya ba za ta tashi ba sai Allah ya gaya wa duniya cewa kai ne akan daidai yanzu wannan da'awar da ake yi asalinta ba shi abubakar mahmud gumi ba ne Allah ya fi kansa eh, yanzu akwai wani mutum da ya saura da baya jin cewa wannan magana gaskiya ce kun fahimta ba ya fada da magana ba ba ya jayayya ba ya rigima ba Ne ba a yi ba a kai ba abin da ba a yi ba cewa za ka kamar zamanin annabi ne ya taso ya dawo haka aka yi to amma yau ba Allah ya sa kun fahimta to an barantar da shi ko ba barantar da shi ba ka kaskantar da shi ka wulakanta shi ka zage shi ka ci mutunci duk abin da ka yi yau zuciyarka tana gaya maka wannan abin fa gaskiya ne sai dai an baka dama na juhud za ka iya ki amma duk zuciyarka tana gaya maka cewa wannan maganar gaskiya ce da aka jama'a sai mu tunani a tsaya a nutsu kada a ringa bautar Allah da wane ya ce wane ya ce a yi bautar da Allah da Allah ya ce annabi ya ce ayan fahimta ko? in aka yi wannan sai a zauna lafiya muna roƙon Allah subhanahu Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai to mata shi akwai wata wanda suke shawai bidoyi akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai kyau akwai kaza akwai kaza su ma za mu zo mu ji ina bida akwai mai kyau ko kuwa duk bida'a ba mai kyau gabanin nan ba wata bid'a mai kyau an gane Allah ya mana jagora dora ma akan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa naim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila